بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya sake haɗo ma wannan safiya mai albarka safiya ta goma sha bakwai ga watan almuharram shekara ta dubu da da hudu talatin ɗaya wacce ta daidai da biyu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma. wannan shi shine darasinmu na biyar a cikin kitabul fara'id cikin wannan littafi mai albarka muwatta malik muwadda na imam malik ibn anas a jerin gwana waɗannan darussa a yanzu muna magana ne akan gadin 'yan uwa da farkon farawa muke magana kan gadin 'yan uwa uwa ɗaya maka zo muke bayani kan gadin 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da ya zana Allah ta'ala yau zami magana kan gadin 'yan uwa uba ɗaya a ga idan mutum ya fahimci wannan babu wani wahala a cikin abin nan in ma dai uwa ɗaya uba ɗaya ga hukuncinsu in ma uwa ɗaya ga hukuncinsu yau kuma za mu yi magana kan na uba ɗaya kada mu sha'afa akwai wata matsala guda ɗaya wacce take ana samun ta ne kawai a wurin yan uwa uwa ɗaya wata matsala ce tarayya tsakanin maza da mata babu bambanci a tsakaninsu kun gano wannan da ke ko har ma a cikin littafi din wani wurin aka samu kuskuren rubuta kamar a lokacin da muke magana a kan ganin yan uwa uwa daya babi na biyar kenan inda yake cewa ya ka tasimuna hu hun bisawa lizzakari mithlu hazul unsayin wannan lafazin lizzakari mithlu hazul unsayin kuskure ne wani rubutu kun gano wannan da ke haka muka faɗa wancan kara kuskure ne ko ibn abdulbar ruwayar nuska ibn abdulbar ba ta kawo wannan ba wadda wannan da ji kuskure ne abinda zai nuna maka kuskure ne abubuwa da yawa ya ce ya katasimu na hubai na bisawa wannan jumlar ta nuna cewa lizakari misal hazal unsa yin da aka fara kuskure ne ɗaya fuska ta biyu shine can ƙarshen babi ɗin da ya ce fakana zakar wal unsa fi haza bi manzilatin wahida kun gano wannan da kyau ko so sai nuna wancan abin da aka ambata kuskure ne na wurin masu bugawa saboda an riga an sha masu tafi an riga an sha saba buga zakar misal hadal unsa yini so daga kawai yanzu ba abin nan sai kuma wuri na nawa wuri na biyu wannan ina jin kuskuren karatu kuke saboda kuma kun saba karanta lizzakar mithul hadhal unsayin yace fa ku banul abi wal ummi fi hadhihi al ma a banul ummi fi thuluthihim fa yakunu lizzakari mithlu hadhal unsa haka ne kuma gaba ne a babu mirasul ikhwati lil abi wal ummi ko baka wurin ba eh dab da ayan nan sama kaɗan ku banul abi wal ummi fi hadhihi al ma ma'a banil ummi fi thuluthihim kaga wurin alaisa <laughs> fa yakunu lizakari mithlu hadh al-unsa kaga ba mithlu hadh al-unsa ne ba bismillah eh kace me hakan fa yakunu lizakari mithlu hadh al-unsa namiji yana da rabon mace daya to wurin karantawa sai karanta unsa ne kuskure ne wajen karantawa amma a rubutu na gan da haka yake eh fa yakunu lizakari mithlu hazul unsa sai zama kowane namiji ɗaya yana da irin rabon da mace ɗaya take da shi saboda gado ne na yan uwa uwa ɗaya ba na yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba ko yan uwa uba ɗaya بسم الله الرحمن الرحيم قال مالك رحمه الله باب ميراث الإخوة للأب قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الإخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأب والأم كمنزلة الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم إلا أنهم لا يشركون مع بني الأم في الفريضة التي شركهم فيها بنو الأب والأم لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك قال مالك رحمه الله فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب وإن لم يكن بنو الأب والأم إلا امرأة واحدة أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن فإنه يفرض للأخت الواحدة للأب والأم النصف ويفرض للأخوات للأب السدس تتمة الثلثين فإن كان مع الأخوات للأب ذكر فلا فريضة لهن ويبدأ بأهل الفرائض المسمى فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن كان فإن كان الإخوة للأب والأم امرأتين أو أكثر من ذلك من الإناث فرض لهن ثلثان ولا ميراث معهن للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ للأب لأب فإن كان معهن أخ لأب بدأ بمن شركهم بفريضة مسماة فأعطوا فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان بين بني الأب كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم ولبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث للذكر مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء أكيدكم ai sai mu wuce gaba kawai tunda wannan ai larabci ya fi kowane fito a fili eh yanzu muna magana ne akan gado na 'yan uwa uba ɗaya ba 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba ba kuma 'yan uwa uwa ɗaya ba ayar da ta ja mana jagora <clears throat> a wancan karo da muke magana na uwa ɗaya uba ɗaya ga kulin lahu yufti kun filkalala in imrun halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma taraka wa yarithu in lam yakul walad fa in kanat sanatayn falahu thuluthani mimma taraka وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تدلوا والله بكل شيء عليم ita ce wannan ayar saboda wata ayar mun yi magana ne akan abin da ya shafi yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya shine kalala tunaka har yanzu suna neman fatawarka fil kalala dangane da mutumin da ya zama kalala la walida lahu wala walad ba shi da uba ba shi da ɗa ɗan nan ko mace ne ba shi da ita to yanzu ya rasu ya bar yan uwa kenan ko da yan uwan su zama uwa ɗaya uba ɗaya ko su zama uwa ɗaya ko su zama uba ɗaya na uwa ɗaya yan uwa uwa ɗaya an riga an yi bayanin su a farko farkon sura wa in kana rajulun yurathu kalalatan ayu mar'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthar min zalik fahim shuraka'u fi thuluth duk malamai sun yi ijima'i cewa fahim shuraka'u fi thuluth shine gaba ɗaya za su taru mata da maza a sulusi babu wani wanda zai fi wani kaso saboda yan uwa ne na uwa kaɗai to amma yanzu muna magana dai kalala ɗin ne amma ya bar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya idan ya zama ya bar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya mun yi bayani a darasin da ya gabata yanzu za mu magana ne akan yara su ya bar yan uwa uba ɗaya tun da su yan uwa ɗaya uba ɗaya suna yin numfashi ne a lokacin da babu a yan uwa uba ɗaya suna yin numfashi ne a lokacin da babu yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya kun gano wannan da ke ko saboda haka yadda muka fassara wannan aya ɗin naka suna neman fatawarka fil kalala dangane da abin da ya shafi kalala wanda ya mutu bai bar uba ba bai kuma bar ɗa ba mun ce ɗa ko da mace ma'ana mai bar ɗa namiji ba ko ya mace kulillahu yastaftunaka kulillahu yaftikum fil kalala in imrun halaka idan mutum ya rasu laisa lahu waladun ba shi da ɗa ko mace ko namiji ba ce kuma ba shi da uba ba shi aka ce walahu uktun mun gane wannan to dama shi lafazin kalala din yana gazgatuwa ne ga mutumin da ba shi da ɗa ba shi da uba shine wanda daga cikin malaman loka yake cewa ai walad yana shafan uba ana kiran shi walad li'annahu walid da ana kiran shi walad li'annahu maulud mun gano wannan da kyau ko saboda ka da yace laysa lahu waladun ya shafi kowanne kenan laysa lahu waladun ba shi da da ba shi da uba amma walahu ukhtun yana da ‘yar uwa uba ɗaya a lokacin da babu ‘yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya yanzu kawai ya rasu ne ya bar ‘yar uwa uba ɗaya kaɗai me za a bata falahan nisfu za a bata rabin abin da ya mutu ya bari ne kun gane wannan ko wa huwa yarithuha in lam yakul laha haka idan shi ne dan uwanta ne uba ɗaya ita ta rasu ba ta ba kowa ba sai shi zai ci gadin ta duka shine wa huwa yarithuha illam yakul laha walad sai Allah ta'ala ya ce fa in kana ta sanataini idan mutum ya rasu ya bar yan uwan shi mata guda biyu uba daya to falahu thuluthani mimma tarak za a ba su bi bisa uku na abin da ya rasu ya bari kun gano wannan da ke ko Allah ta'ala ya ce fa in gano ikhwatan idan sun zama ‘yan uwa ne rijalan wani sa'an maza da mata gaba ɗayan su uwa ɗaya suka hada da mamacin abin nan uba ɗaya suka hada da mamacin Allah ta'ala ya ce falit zakari mislu hadhal unsayin kowane namiji ɗaya yana da rabon mata biyu ubangiji Allah ta'ala ya yi wannan bayanin ne yubayyana Allah kuma an tadullu Allah yana muku bayani filla filla domin kada ku bata shi yasa su kuma batattu suke so ku bata wato lau na kama kafaru fatakununa sawa'a Allah ya sauke wannan shine abin da ya shafi gado na 'yan uwa uba ɗaya idan babu numfashin 'yan uwa wa ɗaya uba ɗaya ƙala maliku rahimahullah imam malik ibn anas ya ce al'amurul mujtama wa alaihi indana al'amarin da aka yi ijima'in shi a nan garin madina anna mirasul ikhwati lil abi lalle gado na yan uwa uba daya idza lam yakun ma'ahunna ahadun idan ba a samu wani mutum guda ba min banil abi wal ummi wanda yake suna yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da mamaci kaman zilatul ikhwati lil abi wal ummi sawa to matsayinsu kamar matsayin yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ne kun gane wannan zakaruhum ka zakarihim abin nan ‘yan uwansu maza uwa ɗaya kamar ‘yan uwa maza ne uwa ɗaya uba ɗaya idan ba a samu uwa ɗaya uba ɗaya ba wa unsahum ka unsahum ‘yan uwa mata uba ɗaya kamar ‘yan uwa mata suke uwa ɗaya uba ɗaya idan babu uwa ɗaya uba ɗaya ɗin kun gano wannan sai dai wuri guda illa annahum la yushrikuna ma'a al ummi fil fariḍa ko kuma la yusharrakuna yana ku ce amma matsala ce mushtaraka musharraka da sauransu matsala da muka yi rana ito himariya hajiriya da sauransu illa annahum sai dai su yan uwa uba daya la yushrikuna ma'a banil ummi filfarida ba sa cin gado tare da yan uwa uba daya yan uwa uwa daya a cikin wannan matsalar gado guda daya allati sharrakahum fiha banul abi wal ummi waɗanda yake matsalar da yan uwa uwa daya uba daya suka ci gado tare da yan uwa uwa daya kun tuno ita wa ban surata li'annahum kharaju min wiladatul ummi domin su yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sun fito daga mahaifa guda ne allati jama'at ula'ik wanda yake wannan mahaifa ita ta hada yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da yan uwa uwa ɗaya wanda yake ba ta hada yan uwa uba ɗaya ba wata matsala ce subhanallah na no. mace ta rasu kenan ta bar miji dawa na'am ikhwatun li'um sai mu ce da ikhwatun li'ab da ikhwatun li'ab wa ikhwatul li'ab anan miji yana da nawa yana da rabi uwa tana da nawa ne bisa shida ikhwatul li'um thuluth kuma shuraka'u fi thuluth su kuma yan uwa uba ɗefa albaki albaki abin da ya ragu shi suke da shi nam no za mu raba kenan muna neman lambar da za ta haɗa mana thuluthi da za ta ba mu sudusi da za ta ba mu nisfi amma sa shida za ta ba mu rabi shine uku za ta ba mu sudusi shine ɗaya za ta ba mu shi shine biyu eh shikenan ba su da shi in kun lura a waccan matsala ɗin da muka yi su ‘yan uwa ɗaya uba ɗaya sun ce a ƙaddara babansu ya zama himar ka gane wannan ko ai sun haɗa uwa ɗaya da mamacin to tunda sun haɗa uwa ɗaya su ma sun yadda yanzu sun zama ikhwatul um za su shiga ta nan to yanzu su kuma ‘yan uwa uba ɗaya su ce yaya ba za su ce sun haɗa uwa da mamaci ba ba za su ce sun haɗa uwa da mamaci ba kun gano wannan yau saboda haka su ba sa cikin masu cin gado yan uwa uba ɗaya wannan matsalar kamar yadda yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya suka ce to in ma ba su ci gado ta wannan bangare ba ai su ma yan uwa ne ummi. yan uwan mamaci ne saboda ita wannan mai rasuwar uwa ɗaya suka haɗa kaga nan ba su haɗa uba ba su haɗa komai da waɗanda da ƴan uwa ikhwatul um, li'abin ba kenan yawwa shi yasa ba za su ci gado ba kaga a can ikhwatul shaqiq za su ci gado a abun nan a zance mafi inganci kun gano wannan yawwa don wasu suna ganin ina tunda ba su samu ba ba su samu ba shi kenan su ma shakikai din ba ita muke ba yanzu yanzu muna yin ne wannan shi yasa yake cewa domin mahaifa ta haɗa su su kuma waɗannan mahaifa ba ta haɗa su ba saboda haka yanzu idan suka haska suka hango suka ga ba sa cin gado sai su ga cikin wai za a dole kisa mata kenan ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa amin eh su waɗancan karga manta yanzu mace ce ta rasu ka gane da ta rasa ita mijinta da da mahaifiyarta da 'yan uwanta na mahaifiya sun hada mahaifa daya da waɗannan 'yan uwa da wannan wannan uba ɗaya suka hada ba uwa ba kun gano ka gane wannan da kyau ko su kuma waɗancan uwa ɗaya uba ɗaya suka hada irin wannan ƙaduyar ce sai yan uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya suka ce to rabon da muka yi a lahadin da ta wuce kenan ko da ake irin wannan rabon su ma ba su samu ba kun gane da ba su samu ba sai suka ce to ai su ma sun haɗa uwa tare da mai rasuwa saboda yanzu idan ba su ci gado ta ɓangaren uwa ɗaya uba ɗaya ba su ma sun yadda za su ci gado ta ɓangaren uwa ɗaya to wannan ya za su ce uba ɗaya ne ba uwa ɗaya ba ne ba su da wannan hanzarin waɗancan su ma sun ajiye uban ne sun ce sun ɗauki uwa to wannan suwa za su ajiye babu kenan sai kallo sa illa fi hadhihi matsala a wannan matsala ne yan uwa uwa ɗaya uba yan uwa uba ɗaya ba za su zama yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba ka ta wasan sani kar ku manta a watan matsalar da muka gama malam ya ambata mana waɗanda ba sa cin gado abin nan waɗanda idan akwai su yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba sa cin gado amma bai ambace su a nan ba kun gane maganar a babin da muke na babu mirasul ikhwati lil abi wal um malam ya ce mana قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا أن الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا باسا تنغارو تارد أنا مجي ولا مع ولد الابن الذكر شيئا باسا تنغارو تارد جيكا نو كنا ولا مع ولا مع الأب الدنيا شيئا باسا تنغارو تارد أبا محيبي شيني مبي كسا نو كنا أكو to amma nan bai ambata mana kowanne ba kun gano wannan saboda tun da ya ce kaman zilatil ikhwati lil abi wal ummi sawa ai ba sai ya sake maimaita su ba sai dai a baka wasu wurare kawai da yake sun sha bamban tun da aikin da waɗannan ɗin suke shi waɗannan suke yi to haka waɗanda suka hana waɗancan cin gado su wasu hana waɗannan cin gado mun gano wannan surar قال مالك رحمه الله عز وجل فإن اجتمع الإخوة للأب والأم والإخوة للأب فكان في بني الأب والأم ذكر فلا ميراث لأحد من بني الأب إمام مالك ابن أنس يكي رحمه الله fa in istama al ikhwatu lil abi wal ummi yanzu ma ne ya shiga yin sharhi kenan na waɗancan uh, maganganu da yi yace fa in istama al ikhwatu idan yan uwa suka haɗu lil abi wal ummi ga yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya a gefe guda wal ikhwatu lil abi ga kuma yan uwa uba ɗaya a gefe guda ga mamaci can a kabari Allah ji kanshi da gafara fakana fi banil abi wal ummi zakarun amma a cikin tawaga ta ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya akwai namiji mana gane ku a cikin su akwai namiji fala rasa li ahadin min badil abi babu wani ɗaya da zai ci gado daga cikin ‘yan uwa uba ɗaya mun gano wannan ga tawaga guda biyu ga tawagar yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ga tawagar yan uwa uba ɗaya sai ya zama a cikin yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ɗin nan akwai namiji ko da numfashi yi ko da minti uku yi ya rasu da mun shi ake jira ai tana da juna biyu shikenan yana rasuwa shikenan yana minti uku ya rasu ya abin nan ya yi waɗancan kancal ko sakon talatin yi hmm? mun gano wannan da kyau ko abin da ake bukata shine a tawagar wannan ya zama na akwai namiji sai ya ce to fala mirasa li ahadin min banil abi babu wani wanda zai ci gado daga cikin ‘yan uwa uba ɗaya to wa in lam yakun banul abi wal ummi illa mar'atun wahida idan a cikin tawaga ta ‘yan uwa kun ga shine mataki na nauki na na biyu kenan matakin farko an samu ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya akwai namiji a ciki ko dai ya zama shi kaɗai ne ma namiji kun gani ko ko ya zama na maza ne zalla ko ya zama na mata da maza ne fasko nawa kenan uku a duk kowane ɗaya daga cikinsu ‘yan uwa uba ɗaya ba sa cin gado tare da su nan sai fuska ta gaba wa lam yakun banul abi wal ummi illa mar'atun wahida amma ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya ba wanda aka samu sai mace ɗaya ga tawaga ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya mace ɗaya ce ana cewa yana da yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sai aka ce e tana ina aigata babu namiji babu aka aksara min zalika min al-inas ko kuma ma mata ne zalla ta fi ɗayan sun kai biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma dubu ɗaya dubu biyu dubu uku mata ne zalla la zakara ma'ahun babu ɗa namiji babu ɗan uwa namiji tare da su to fa innahu yufradu lil ukhti al wahidati lil abi wal ummi to idan aka tashi rabon gado yar uwar mamaci uwa ɗaya uba ɗaya za a ba ta rabi ne kun gano wannan shine an nisfu za a ba ta rabi dan Allah ta'ala ya ce fa in kanat wahidatan fal nisfu wa yufradu lil akhawati lil abi sudus sai a bai ma yan uwa na uba abin wanda suka hada uba daya sai a basu su sudus ɗaya bisa shida tatimmatu filifin cikon bi ɗaya bisa uku bi bisa uku sai nuna mana yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya mata da yan uwa uba ɗaya mata suna cin gado tare da juna kun shiru eh 'yan uwa maza zalla uba ɗaya suna cin gado tare da 'yan uwa maza zalla uba ɗaya uba ɗaya ba sa ce malasani ake <laughs> ana kakama ko abin yana da sauki sosai da sosai eh insha Allah yana da sauki eh kamar ya ala mustafa kenan in dai kana bibita karatu a hankali ana karatun musamman a ce ba a farawa wai baka zo ba in dai za a fara kana nan za a kammala kana nan kuma za ka yi muraja'a za ku yi muraja'a ko biyu ko uku kuma za ka yi kokarin tahalil din waɗansu ayyuka da ake bayarwa a gani in ka ka gane sai ka raba gadon kanka imana eh in dai ka ka gane ka ce to yanzu a kaddara ka mutu ka bar kaza ka bar kaza ka bar kaza za a yi kasafin eh kar ka kaddara mu wani mutuwa ai eh ya kai kamar ya tunani eh eh, eh ya yi tunan a to an aikace ne ka ai ai bai zama gado ba ai sai ga shi kalala ne ko ba kalala ba ne <laughs> alisa kai dariya fa'in kana mal akhawati lil abi zakar amma idan tarin yan uwa mata din nan da aka samu na yan uwa uba daya akwai namiji a cikin su fala faridatu lahun to ba za a fara ba su kasafi ba tukunna nam kafin mu ji haka ga tambaya mutum ne ya rasu ya bar ‘yar uwashi uwa ɗaya uba ɗaya kaɗai da ɗan uwanshi uba ɗaya kaɗai ta rasu ta bar ‘yan uwa nau kenan biyu mace uwa ɗaya uba ɗaya namiji uba ɗaya ya za a raba gadon Eh? to shi kuma uba ɗaya fa salisu ka ce a to yana da saura an gunje ba shi da rabi yana da saura eh eh an ba manta ba waɗancan ‘yan uwa mata ne tare da ‘yan uwa mata eh malashim ya kai eh wannan da gaba da ‘yan uwa mata ne tare da ‘yan uwa mata yanzu ‘yar uwa mace ne tare da ɗan uwa namiji gani ita za ta ɗauki rabi fardon shi zai ɗauki rabi ta asiban shikenan قال رحمه الله عز وجل yace fa in kana ma al akhawati lil abi zakar idan tare da yan uwa uba daya akwai namiji a tare da su yan uwa mata ne amma akwai namiji tare da su wa nam fala fariyatu lahun to ba za a fara ba su gado ba tukunna wa yubda'u bi ahlil fara'id sai a fara bayar da waɗanda suke da lambobi al-musamma waɗanda aka ambata aka ce a baima wani kaza a baima wani kaza fa yu'tawna fara'idahum sai a baima kowa raban shi fa in fadala ba da zalika fadlun to idan wani abu ya ragu kana bainal ikhwati lil abi sai a raba shi tsakanin yan uwa uba daya lizakari mithlu hadhul unsayn kowanne ɗa namiji yana da rabon mace biyu ga wata tambayar mutum ne ya rasu ya bar yar uwashi uwa ɗaya uba ɗaya ɗaya ukutun shakika kenan ko sannan da ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya abinan uba ɗaya guda ɗaya da ‘yar uwa uba ɗaya guda ɗaya man ya walla, ƙismat al-fara'id ƙismat hadhihi al-fara'id wa zai rabu wannan malam muhammad ta barko za a ba ta rabi saura kuma للذكر مثل هذا الأنثيين to ya za mu raba shi shi ibrahim bari ya raba mana 35 eh mai kawo hudu a ciki ya a'a ubar kuwa ya faɗa albarkacin bakin shi mana malam umar ya za a to in an raba shida mhm. ina fata mun gane wannan abin na ɗin a gaba shi da wata doguwar matsala kenan na'am wa illa ya yafdul shay'un fala shay'a lahum idan ba abin da ya ragu to ba abin da za a ba su fa in kana al ikhwatu lil abi wal ummi imra'atayn amma idan yan uwa uwa ɗaya uba daya sun kasance su su biyu ne au aksara min zalik ko sun fi biyu minal inasi mata ne zalla yan uwa uwa ɗaya uba daya biyu ko abin da ya sama da biyu dan Allah ta'ala ce fa in kana wahidatan falhan nisf fa in kana tasnatani ko fa in kana tasnatani falhuma thuluthani ma tarak shine malai yake cewa fa in kana al ikhwatu lil abi wal um idan yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sun kasance imra'ataini mata biyu ne aw aksar min zalika min al inas ko sun fi biyu mata ne zalla furida lahunna thuluthan sai a ba su biyu bisa uku za a raba musu biyu bisa uku za a ba su wala mirasa ma'ahunna lil akhawati lil abi babu gado tare da su na yan uwa mata yan uwa mata na uba ɗaya kaɗai, illa an yakuna ma'ahunna akhul li ab sai dai idan suna da ɗan uwa namiji su ma ‘yan uwa mata ɗin li'am kun gano wannan idan mutum ya rasu ya bar ‘yan uwan shi mata biyu uwa ɗaya uba ɗaya ‘yan uwa mata biyu uwa ɗaya uba ɗaya da ‘yan uwa mata uba ɗaya malam yake cewa babu gado ga ‘yan uwa uba ɗaya mata sai in suna da namiji a cikin su in suna da uwa namiji ashe wani imana eh ta'asib ne kuma ana son namiji ne fali aula rajulin zakar a gan akwai namiji shi kenan sai zama shi ne aula rajulin zakar wancan wanda muka ambata dazu sai zama yan uwa ce guda daya shi yasa yan uwa mata uba ɗaya suka ci gado tare da ita ya kai ma sani ya kai ba shi da wahala fa eh <laughs> amin amin eh a'a su yan uwa mata uwa ɗaya uba ɗaya su suna da gadon su falhumu sulufani eh su suna da gado bi bisa uku za mu raba gadon nawa kenan uku mutum ne ya rasu ya bar yan uwa matan shi yan uwan shi mata uwa ɗaya uba ɗaya ya rasu ya basu su su biyu nawa za a raba gadon uku su sai a basu biyu kowa ɗaya ɗaya kenan to ɗayan da ya rage fa ga kuma yan uwa mata uba ɗaya shine ce yan uwa mata uba ɗayan nan ba za su su ɗauke wannan ɗayan ba sai idan suna da namiji a ciki sai suna da boss ga dai magana da ake yi فرض لهن an ولا ميراث معهن للأخوات الأب إلا أن يكون معهن أخ لأب da سنة uwa. su yan uwa mata uba ɗaya ɗin sai idan suna da ɗan uwa namiji uba ɗaya bayan kana ma'ahun na akhun li'ab idan suna da ɗan uwa guda mun ce guda ya nuna maza biyu uku ko hudu ma min babu aula kenan ku fa'in kana ma'ahun na akhun li'ab idan suna da ɗan uwa uba ɗaya budi'a biman sharrakahum bi faridatin musamma to anan za a dakatar da su wurin ba da gado sai a duba a ga waye yi tarayya da su wurin rabon gadon nan tukunna sai a basu fa'u'tu fara'idahum kowa sai a bashi kasan shi fa'in fadola fadala da zalika fadlun idan wani mai ragowa ya ragu wani abin ya ragu kana bayanin ikhwati lil abi wannan abin za a raba shi ne tsakanin yan uwa uba ɗaya mazan su da matan su lizakri mithlu hadhul unsayin kowanne ɗa namiji yana da rabon mata biyu in kun lura a yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya akwai lizzakari mithlu hadhul unsayin akwai yan uwa uba ɗaya akwai lizzakari amma a yan uwa uwa ɗaya fahim shiraka shuraka fi thuluth ba sani eh ai tanzilu min rabbil alamin kenan kitabun uhkimat ayatuhu min ladin hakimin khabir eh akwai hikima akwai hikima ai su waɗancan du'afa'u ne yan uwa uwa ɗaya du'afa'u ne suna da rauni sosai yan uwa uwa ɗaya daga wani gida suka fito kun gane suna da rauni shi yasa musulunci yayi maza ya ba su nasu amma uwa ɗaya uba ɗaya suna da ƙarfi uba ɗaya suna da ƙarfi kun gane wannan da ke ko shi yasa aka daga musu la'alla wannan kaɗan ne daga cikin hikimomi kuma ubangiji Allah ta'ala zai buɗe ma kowa ya gano wadansu abubuwa kuma ba lalle ne sai ka san hakikanin hikimar da ke ciki ba kun gane wannan da ke ko ƴan uwa uwa ba ɗaya a gida suke yawwa saboda haka ba wasu ya tsaya ana ina wani ina wani ba ko baya nan za a je mai san shi kun gane wannan da ke ko haka su kuma ƴan uwa su ƴan uwa uba ɗaya ba su da kes da ƴan uwa uwa ɗaya yan uwa uba daya ba su da dogo wata matsala tare da yan uwa <clears throat> uwa daya matsala su ne tare da yan uwa uwa daya uba daya in dai akwai yan uwa uwa daya uba daya akwai namiji a cikin su to yan uwa uba daya ba za su gado ba kun gano wannan amma in dai akwai yan uwa uwa daya uba daya abin nan in dai yan uwa uwa daya uba daya mata ne zalla a yan uwa uba daya kuma akwai namiji kwantar da hankalinsu mm. zai abin nan na'am <coughs> ayyau mana da sauran lokaci sosai ma ba ka zo mu shiga mai rasul jaddi ne wa illam yafdul shay idan babu abin da ya ragu fala alahum babu komai tare da su ne sakura walibanil ummi ma al'abi wal ummi ta ga wani rabon gado ga uwa ɗaya uba ɗaya ga uba ɗaya ga uwa ɗaya namun ba shine babin ƙarshe ba shi wannan babi shine na ƙarshe a rabon gadon 'yan uwa zalla sai dai idan yan uwa sun haɗu da kaka wannan sabon matsala ne saboda mun yi ta farko yan uwa uwa ɗaya mun yi ta biyu yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya yanzu muna ta uku a babi na shida yan uwa uba ɗaya to tun da shine na ƙarshe bari a haɗa su duka yanzu ga su a gabanka walibanil ummi idan aka samu yan uwa uba ɗaya abin uwa ɗaya ɗaya kenan ma abanil abi wal ummi sannan ga yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya no kenan wa ma'a banil abi sannan ga yan uwa uba daya wani bakar ya ake ya za a yi lilwahidus sudus za a ba mutum guda ɗaya bisa shida wake na za a ba lilwahidus sudus yan uwa uwa ɗaya za a bai mutum guda a sudus walisinaini fasa'irin ne thuluth ɗaya biyu abin da yi sama za a ba shi ɗaya bisa uku lizzakari mithul hazul unsa kowane ɗa namiji irin rabin mace za a ba shi hum fihi bi manzilatin wahidatin sawa daidai wa daidai suke sai ake shiru a nan ba a yi maganar sauran ba eh ya kenan za a yi sauran malam muhammad eh a'a yanzu sai malam ya hada mana ya ce ga 'yan uwa uwa daya ga 'yan uwa uwa daya uba daya ga 'yan uwa uba daya sai ya ce 'yan uwa uwa daya idan mutum ɗaya ne za ba bayi sulusi idan sun wuce ɗaya za a ba su sulusi sai in shiru a kai 'yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya da 'yan uwa uba ɗaya bai ce su ga yadda za a yi musu ba na'am idan akwai namiji a cikinsu ko idan su yan uwa uba ɗaya akwai namiji a cikinsu yan uwa idan yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya akwai namiji a cikinsu yan uwa uba ɗaya ba su da gado dama an riga an yi bayani a ciki suwa tun da zamanin umar yake cewa ko da akwai ai ko duka maza ne <clears throat> ko duka maza ne in dai yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya mata ne tara ɗaya namiji su kuma yan uwa uba ɗaya mata ne goma yan uwa uba ɗaya duk maza ne su su goma ɗin su kuma yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya mata tara namiji ɗaya to waɗancan ya share su iwayin allawa da kuma an tafillo allah bi kulle shi na neman alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulullah nam salam nam ya rikitar da kake ko?